يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ci gaban karatunmu na bibiyar ayon alkur'ani don fahimtar ma'anoninsu a wannan wata na ramadan mai albarka a yau sha uku daren ga wannan wata na ramadan shekara ta 1439 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ranar 29 ga watan biyar shekara ta 2018 da haihuwar annabi isa alaihi salam muna nan cikin suratu tauba inda a karatunmu da ya gabata muka tsaya akan aya ta 59 yau kuma insha Allah ta'ala karatunmu zai kasance akan aya ta 60 wanda kafin bayanin ta za mu saurari karatun malam game da ayar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء subhanahu wata'ala ke cewa innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn as-sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim ma'anar wannan aya a takaice Allah ya ce innama sadaqatu lil fuqara' hakika ana bayar da zakati tilas dole ne ga talakawa mabukata wal masakin wasu malaman suka ce da waɗanda suke gajiyayyu ko wal masakin da wanda suke mabukatan da ba su ƙarasa talakawan da aka yi bayanin su a gabar da ta gabata ba wal wal'amilina alaiha da waɗanda wato anin suke aiki game da ita zakkar wajen karɓo ta da kuma isar da ita zuwa ga wanda ya kamata a kai ta allah subhanahu wata'ala ya ce wal mu'allafati qulubuhum da kuma waɗanda ake lallashin zukatansu waɗanda ake fatan su musulunta ko kuma imaninsu ya ƙarfi su tabbata akan imani to su ma ana ba su zakka ta tilas dole da aka tattara wafin riƙabi kuma ana bayar da zakka don siyan bayin da suke halin bauta kuma ga su musulmi domin a 'yanta su daga wannan bauta da suke walgharimin kamar yadda ana bayar da zakka ga waɗanda bashi ya ci ƙarfinsu suka gagara biya wa sabilillah ana kuma bayar da zakka ta tilas dole ga mayaka don su sami abin da za su sai makamai su riƙe abin da za su yi guzuri saboda ɗaukaka addinin Allah wabin sabil da wanda yake matafiyi idan guzuri ya yanke masa ko kuma abin da zai ci gaba da gudanar da tafiyarsa shi ma ana ba shi wani kaso daga cikin zakka don ya karasa abin da yake gabansa na tafiya faribatan min Allah wannan bayani da rabo rabo ne da Allah ya shi tilas dole haka ya so haka ya hukunta haka za a yi ba daidai ba ne a yi saɓanin haka faribatan min Allah wallahu alimun Allah cikakken masani ne da abin da yake maslahar bayi hakim wanda yake da sanin inda ya kamata a aji al'amura ne cikin tafiyar da al'amuran bayansa da kuma dokokin addininsa wannan shine abin da ya shafi ma'anar wannan aya a takaice ma'anarta ta salo mai faɗi da allah subhanahu ta'ala ya ce inna masadaqatu lil fuqara haƙiƙa ana bayar da zakatti da dole ne ga talakawa wasu suka ce abin da ake nufi da talaka shine wanda bai mallaki komai ba ba shi da wani abu don tafiyar da al'amuran rayuwarsa wanda ba bahaushe yake cewa hannu rabbana babu an ɗaga hannu ana jiran allah ya kawo shine alfaqir wanda ya fi tsananin bukata cikin mabukata to a wannan gaba da Allah subhanahu wata'ala ya buɗe wannan aya da bayani akan waɗanda suka cancanci a baiwa zakkar tilas dole malam muhammad bin aliyu shaukani Allah ya ji kansu da rahama sai yake cewa yayin da ya zamanto munafukai suna aibata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sukansa saboda kaso da yake yi na zakka da kaso da yake yi na ganima sai allah da kansa ya ɗauki alhakin bayanin waɗanda za a ba wa zakka idan ta samu don ya ingije dama ga munafukai da suke sukan manzansa suke aibata shi allah shi ya raba shi ma ɗan ɗauka ne a danƙa waɗanda Allah ya raba sau da haka in mutum ma zai ja to ya ja da Allah to Allah subhanahu wata'ala ya yi haka don ingije wa manzansa damar a soke shi ko a aibata shi da kuma wato yanke dukkan wani wato ainihin ka ce ci da zuci ko kwaɗayi na munafukai kan abin da aka samu na zakka idan a bayanan da aka yi mutum baya cikin ma da za a ba to batun ma ya tunkaro gurin bai taso ba in ya zo ma ba za a ba shi ba to wannan yasa sai Allah subhanahu wata'ala ibiyo ayat da yi maganar munafukai na sukan manzansa da aibata shi kan rabo na zakka da ganima to sai ce to ni da na shar'anta bayar da zakka ga waɗanda nake bukata a bayo sai fara cewa lil ana bayarwa ga mabukata wanda ba su da abin da za su gudanar da rayuwarsu sannan da Allah subhanahu wata'ala ya ce inna masadaqatu lil Shi shine sai malamai suke ambata cewa eh abin nufi su waɗannan da aka lissafo mutum takwas su kaɗai ne suka cancanci a ba su wannan zakka ta tilas dole don haka ma allah yi bayanin su filla filla saɓanin zakkar da take ta neman lada ko sadakar da mutum ini ya don kansa wannan ba a keɓe wani ba ban da wani za ka iya baiwa kowa daga cikin wanda ka so ka bawa kuma ta yi amma wannan ta tilas dole da allah ya ambata ga waɗanda za a ba in ka baiwa wani su ka ba ta yi ba sannan malamai sun yi saɓani dangane da abin da ya shafi shin waɗannan bayan allah da allah ya ambata a cikin waɗannan a wannan aya su su takwas da cewar su ne wanda ya zama tilas dole in za a ba da zakka a baiwa to idan mutum ya fitar da zakkarsa zai bayar sai ya bi wannan samfuri na mutum takwas ɗin da aka lissafo ya daddanka wa kowa a ciki sannan zakkar ta yi ko ku a in ya samu nau'i biyu ko ɗaya ma daga cikin nau'o'in waɗanda aka lissafo ya baiwa zakarsa zakar ta yi an samu saɓani tsakanin malamai a game da wannan mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa ya halatta a ɗauki zakka a bayan ga wani sashi daga cikin waɗanda allah ya ambata su za a baiwa zakka inda yace innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha sai ka tsaya iya samfurin mutane ukun nan ka dubi fuqara ka dubi masakin ka dubi al amilina alaiha sai ka bayar da su sai baka baiwa sauran waɗanda aya ta faɗo ƙarshen su ba zakakka ta yi wannan shine abin da mafi yawancin malamai suka tafi akan cewar dai Allah ya yi bayanin su ake ba baya nufin cewar sai an karaɗe dukkan iya duk wanda zai ba da zakka sai ya karaɗe wannan adadi na jama'a a'a duk wanda aka ba daga cikin su zakka ta yi amma wasu daga cikin malamai suna da fahimtar cewar a'a sai an bi an karaɗe waɗannan nau'o'i da Allah ya ambata ka dubu ɗari ce to ka sata gida takwas samu samfuri ɗaya daga cikin samfurorin nan ka ba shi kashi ɗaya ka kuma samu wani samfurin ka ba da kashi ɗaya ka kuma samu sai ka yi haka amma nan fahimtar ba ita ce tafi ba abin da mafiyocin malamai suka tafi a kai magana ta farko ita ce mafi rinjaye kuma ita ce mafi zama daidai da allah ya ce lil farko farko akan gaba wanda ya fara faɗa za a ba zakka sai ce fakiri wanda ba shi da komai da zai tafiyar da rayuwarsa da shi malamai suka ce allah ya fara gabatar da fakiri saboda shi ne mafi tsananin bukata cikin waɗanda aka ambatu. saboda haka a bisa magana mashahuriya fakir gaba yake da miskin sannan sai allah ya ce wal masakin sai kuma waɗanda suke mabukatan da ana da abin da za a ci amma ba zai isa ba saboda haka shi bai kara safa kirba. shi babu ma jiran ishigo ike wannan kuma da akwai amma ba zai isa ba an fahimta ko to shi kuma yana biye da wanda aka fara ambata wajen wato ainihin bukata da cancantar a bashi zakka wasu kuma suna fassara wal masakin da gajiyayye wanda bayan bai da shi din kuma yana da larura ta rashin lafiya gurgu ne a makaho ne a kuturo ne da abin da ya kama da haka wannan har ya mafi shahara cikin al'umma a cewa wani musaki ne an gane ko miskini ne kenan sannan bayan haka allah ya ce wal'amili na alaiha sai kuma wanda suke gudanar da aiki akan ita zakkar karuwan da ake tura su su je su karɓo zakkar waɗanda suka fitar da zakka wane yana dabbobi da suka isa a ba da zakarsu je kai gurinsa ka karbo mana wane yana da amfanin gonan da ya wanda kuma ya isa zakka je ka karɓo zakkar wajensa wane dukiyarsa da yake da ita ya mallaki abin da za a fitar wa zakka je karɓo zakkar wane ka zo da ita to waɗannan da jagora ya da suke irin wannan suna cikin wanda ake ɗaukan zakka a baiwa kamar yadda ake ɗaukan zakka a baiwa masu rubuce-rubucen abin da aka karɓo ewa eh, ne an karɓo zakkarsa dubu ɗari kaza ranar kaza ga watan kaza wani an karɓo zakkarsa su kuma aikinsu suna rikodin ɗin duk abin da aka an ajiye su wanda aka tura sun karɓo sun karbo za su yi musu bayani daga gurin wani nake ga abin da ya bayar mun yi lissafi komai da komai kaza ya kama ga su ya bayar za su rubuta masu karbowa masu rubutawa da kuma wanda in an karɓa za ce to a kai su to wanda za a kai su to ne a a tare su a wato a makiya yadda aka tattare dabbobin zaka a a kai rumbu abin da aka karɓo na wato ne amfanin gwar da aka fitar zakka sanar wanda suka fitar to wanda kuma aka sa su kula da rumbu don amfanin gonar da aka karbo na zakka ko aka sa su kula da garke garken dabbobin da aka karbo ko aka sa su kula da wato ajiyar kuɗin da aka karbo da kula da su kafin a aiwatar da sarrafa su da kai su in za kai to duka ana ba su kasan su a cikin zakkar da aka samu wannan abin da ake ba su yakan zama tamkar wani biyan su aikace-aikacen da suke wa musulunci da musulmi ne so da haka su ma ana ba su zakka nan ba magana bace ta akalla cewar a ah, wani da aka sa ya je ya karɓo saboda amanar sa da jajircewarsa shi ma talaka ne ko miskini ne a ba za a kalli wannan ko yana da hali tunda aka ɗora masa wannan aikin za a ɗauka a bashi ya cancanci a bashi zakka sannan Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba cewa wal mu'allafati qulubuh ko sai kuma waɗanda ake lallashin zuciyarsu wanda ake sa rai da fatan wato musuluntarsu al mu'allafati qulubuhum malamai suke cewa kashi biyu ne akwai wanda bai musulunta ba amma musuluntarsa za ta taimaka wa musulunci da musulmi saboda al'ummarsa shi wani ne zakatar da kabila tana da jagora ko jama'a suna da wanda yake shugabanta al'amuransu abin duk da ya tafi a kai a kansa ake tafiya to akan iya ɗaukan kuɗin zakka a ba irin wannan in aka ciyo shi an ciyo duk waɗanda yake shugabanta in aka same shi an samu adadin wanda suke biye da shi wasu malamai suna da fahimtar wannan wasu kuma suke cewa ba za a ɗauki zakka a ba arne ba sannan akwai kuma almu'allafati qulubuhum na biyu malamai suka ce sune ne waɗanda sun musulunta amma imani bai karfi a zuciyarsu ba so da haka harka ɗaukan wani abu a basu wanda su karfin ƙarfin bukatunsu ne da kullum su tafi da su cikin sauki zai iya tabbatar da su a addini har imani ke karfi a cikin zuciyarsu kamar da ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya taɓa ba da kasan irin waɗannan zakka ko kuma ganima ga wasu daga cikin sahabbai bai ba wasu ba sai ɗaya daga cikin sahabbai je same shi sha manzon Allah ba ka ba wani ba kuma ya ba fi suwana da suwana da ka ba imani sai manzo ya ce ka bashi shi dai a matsayinsa na musulmi ba ruwanka i kamar ya yadda ya sake dawo manzo ta manzan Allah wani ba baka ba shi kuma ni na gama ya bi waɗancan imani ce ka bar shi wani musulmi ba ruwanka ta da suka yi haka sau uku sai manzo ce kaga da ka na kan ɗauki wannan abu in bayar ga waɗanda ke bawa don gudun wasu kada a kifa fuskokinsu a wuta na kan ɗauki abu in bawa wanda na bawa ba don na fi son su akan wanda ban ba ba saboda haka akwai wanda in an bashi wannan abin in ba a bashi ba musulunci ne dan Allah kuma ya bince shi ya san daɗinsa ba zai fita ba a kan ya fita sai da in duk duniya ta ƙare kamar yadda wasu daga cikin sahabban an yi haka da su kamar wato ya nemi sabbin umar da mahaifiyarsa ta nemi sai ya fita daga cikin musulunci ko sa'ad bin abi waqas da mahaifiyarsa ta nemi sai ya fita daga musulunci ya ce a'a ki yi haƙuri ta ce ba za ta shiga inuwa ba ba za ta ci abinci ba ba za ta zauna ba har sai wato ainihin hakan ya zama dalilin mutuwarta don a rika kwaba masa magana a ce shine sanadiyar mutuwar mahaifiyarsa idan bai fita daga musulunci ce ta yi haƙuri ba zai iya fita daga cikin wannan addini ba idan ranta ya kai dubu za su ƙare to kaga wannan ya san daɗin musulunci ko ka ɗauki zaka ka bashi ko ka bashi ko ka bashi rabon ganima ko ka bashi ba zai fita ba to amma ko wanda yake ciki kuma shi kuma za ga cewa da rako-rako a cikin maganar imaninsa ina da rauni kuma mai san a bashi abin da zai bukata idan yana ganin can da ya baro a kafin ya musulunta ina samun komai baja-baja amma da ya musulunta abin da ya saba samun baje-baje babu shi to fa kaɗi koma ruwa sai a daga daukan ana bayan kaga kenan wajen kira zuwa ga addinin Allah ba wai sai da aya da hadisi kawai a ana yi da kuɗi ma a riƙe wanda ake ga in ba a sa wannan ba za a rasa shi to saboda haka wasu malamai suka ce almu'allafatu ko almu'allafati qulubuhum ana nufin wanda sun musulunta suna da raunin imani amma daukan wannan abin ana ba su zai tabbatar da su da wanzar da su a musulunci kuma ta dalilin haka suka yi karfi za a iya kuma ribatar wasu ma da su to wannan shine abin da ya shafi bayanan malamai a karkashin wannan gaba Allah ya ce wa fir riqab kuma ana bayar da zakka ga waɗanda suke bayi wannan gaba ta ƙunshi a sayi wanda yake musulmi kuma bawa a ƙarƙashin wani wanda ba musulmi ba da yana da bawansa da addinin musulunci ya zo da shi da bawan da suna kafirci amma sai bawan ya musulunta shi kuma mai bawan bai musulunta ba ba yadda ya iya yana nan bawansa ne amma zai fuskanci gallazawa da ba daɗi saboda ina jin cewar addininsu ya sha bambam to irin wannan musulunci ya ba da dama a ɗauki kuɗin zakka a 'yanta su a biya wannan mai bawan kuɗin abin da yake ga za a biya shi na bawan a siye shi a 'yanta shi ci gaba da musulunci dukiya ta Allah ce kuma an same ta daga yadda Allah ya ce a same ta an same ta kuma a ɗauke ta a tafiyar da ita don a bautar da bawan Allah ga Allah wannan yana daga cikin wato anin wafin riqab sannan har wayo daga cikin wafin riqab akwai wanda su kuma a'a suna da bayu. ko da musulmi ne ko ba musulmi ba ne shi mai bawan musulmi ne bawan ma musulmi ne amma shi mai bawan ina da bukata ta more yadda yake samu daga bawo. ko in zai rabu da shi yana da bukata ta kudin da in ya sai da shi zai makaru da shi ko ko a'a ba musulmi bane amma ya sa wa bawan dama cewa to eh, ka fanshi kanka da kanka to wannan bawan da ake cewa mukatab ke kuma ma ba shi da abin da zai iya fansar kansa din ko abin da yake da shi ba zai isa ya biya ba to za a iya daukan kudin zakka a bashi ya fanshi kansa shi ma yana daga cikin wafin riqab har wa cikin wafin riqab malamai suke cewa haka waɗanda aka tafi yaƙi sai arna suka kama su a matsayin ribatattun yaƙi ƙarshe su ma an ba su za a bautar da su ne a gurin arna saboda su ma a fanso su daga wajen arnan su dawo karkashin musulunci shi ma daga cikin wafin riqab so da haka Allah yake cewa za a iya bada zakka ga wasu nau'o'in nan guda uku da aka ambata kuma zakka ta yi an samu tabbatar da abin da Allah ya ce wafin riqab ana ba da zakka don yanta bayi ko wanda aka rubuta musu da masu fanshi kansu ko wanda ba a rubuta musu ba ko wanda aka kama su a filin daga a matsayin ribatattun yaƙi a fanso su Allah subhanahu wata'ala ce cewa wal gharimi sai kuma waɗanda ba shi yawa tutu su ma ana ba su zakka to su ma al gharimun malamai suke cewa sun kasu kashi akwai wanda bashin asali ba shi ya ci shi ba ba shi ne ya nemo bashi ya ci ba don kansa don amfanin kansa a awana ne ya ci bashi amma ba shi da kudin biyan bashi an zo ana magana cewar za a tarkace shi a kai a rufe ga iyali maza mata 'ya'ya yan uwa da ke karkashinsa da yake kula da su in aka sa shi a kurkuku an sa su a kurkuku yace to wannan magana ta bashi da Allah shi yana so ya shigo ciki da akai ga wannan yanayi shi na jin cewar babinsa ta sa an yi amfani da bashi da shi an ci zarafinsa an ci zarafin iyalinsa ne bashin ya dawo kan amma kuma alfarma maimakon an ce za a biya a wannan watan a kai shi wata na gaba ni bashin ya dawo kai wannan ya yi don ya kawo maslaha don ya ceci rayuwar waɗanda za a sa cikin halin kakani kai ko ko a'a wata matsala ce ta faru tsakanin wane da suwane an yi harka ta kasuwanci wanan nan ya yi abin da ba shi ya kamata ya ba kuɗin sun salwanta masu kuɗin sun ce su ba za su yafe ba sai an biya sun da wane ganganci shi kuma ba shi abin zai shafa kai tsaye ban an yi masa hukunci ko an bar shi da abin zai shafe shi zai safi wasu sai wani ce to abin ni ya dawo na amma lokaci kaza zan yi to shi din sai zaman to ba dama ce ike da ita ta imaganta wannan bashin far da garaje ba ko lokacin ya taho amma shi ma ya kunga ya buga ya buga to fa za a kai ga shi wancan da bai kurkukun ba shi yanzu shi zai yi kurkuku an fahimta ko to malamai suka ce ya halatta ɗauki zakka a bashi da faɗin allah subhanahu wa ta'ala wal gharimi da wanda bashi ita ran ba su iya biya ba to za a bashi i biya wannan wato ainihin kawo gyara da maslahar da ike ƙoƙarin isa ba haka kuma wanda ike kaso na biyu shine wanda ya ci bashi dan amfanin kansa kaga wancan dai ya kawo maslaha da gyara ne bashin ya dawo kansa asali ba shi ya ci shi ba ba shi ya mawar abin da ya karba na bashin wannan kuma shi ne ya karbi bashi da zai biya amma sai aka samu kai a cikin halin kuncin rayuwa al'amura sun sauya da yana ganin wannan abin da ya karba ba komai ba ne a cinikin rana ɗaya ma zai iya biyan wannan bashi amma sai aka waye gari maganar fita ake a samu abin da za a zo a ci a cinye ba maganar a waro na ba a biyan bashi da shi ba to shi ma irin wannan ana ɗaukan kuɗin zakka a bashi biya dan ki ci gaba da kuma kungawa yana neman abin da za a ci din amma dai baya jin nauyin ya haɗu da wani saboda yana abin bashi an bashi abin da ya biya wannan bashi to shi ma na daga cikin walƙari ne wa fi sabilillah wannan wa fi sabilillah jumhurin malamai mafi yawancin malaman tafsiri sun fassara shi da cewa su ne mayakan da suke talakawa mabukata mayaka ne amma ba su da wadatar abin da za su mallaki abubuwan yaƙi makami ne ha ba su da isasshen guzirin da za su tafiya a yaƙin nan da su to a ɗauki kudin zakka a ba su sayi makami su sayi abin da za su siya na guziri su ma su shiga cikin fagen daga kamar sauran mayaka to suka ce wannan shine abin da ake nufi da wa fi sabilillah wasu kuma suka ce daga cikin wanda za su iya shiga karkashin wannan gaba ta wa fi sabilillah akwai wanda yana damar da zai iya neman abin da zai ci ya sha amma saboda buƙatar da al'umma take da ita ta masana addinin Allah da za su yi ilimi su waye su fahimce shi kuma su isar da saƙon abin da suka sani ga sauran musulmi ana da karancinsu ko kuma ko da ake da su ba su isa ba ko kuma a'a ba ma a da su sai wani wanda aka fuskanci cewa yana da basira da gane da fahimtar abin da duk isa a gaba sai aka ce wani kai ya fi cancanta ko kuma shi da kansa ya ga cewa ya cancance shi ya zama masa dole to al'umma ya je ya ilimin addini ya fahimce shi ciki da bai don ya zo ya taimaki musulmi da kuma musulunci to wannan suka ce idan ya kawwame kansa don ya sami hadda alkur'ani ya fahimci ma'anarsa ilimin hadisai ya fahimce su to wannan tarewar da zai da keɓewar da zai ya sa kansa ya killace don wannan ya cancanci a ɗauki kuɗin zakka a bashi don shi ma wa fi sabilillahi dama musulunci yana ƙarfafa ina ɗaukaka ina gudana da abubuwa ko dai da ilimin shi addini dokokin da Allah ya shimfiɗa na addini a san su a isar da su zuwa ga masu ko kuma yi da jiki da kuɗi don a ciyar da addinin gaba ije inda bai je ba kuma a aiwatar da abubuwan da suke bukatar sai da kuɗin sai da jiki wajen aiwatar da su suka ce wannan shi ma wanda yake ɗalibin ilimi kuma mabukaci ya cancanci a sa cikin wanda za a biya wa zakka a saboda haka sai zama shi ma wa fi sabilillahi ne domin addinin Allah yake kokarin haɓakawa da taimakawa akwai malaman da suke da fahimtar wanda ba wato yanin suke a game da aikin hajji talaka ne ba shi da hanyar yadda zai biya wa kansa dama da zai je aikin hajji ake ganin cuto za a iya ɗaukan wani kaso na dukiyar zakka a bashi je aikin hajji amma su malaman irin su abdulrahman sa'idi allah ji kasar rahama ce wannan magana akwai abin dubawa su dama ita ibadar hajji Allah ce liman istata ilaihi sabila ga wanda ya sami iko ba shi da iko waye ce sai an bashi kudin zakka ya tafi saboda haka za a yi ta tafiyar da kudin zakka kuma an ba wasu sun ji ba ba wasu ba su ce to abin ma zaɓe ne mu da yake yan bora ne ba ba ba ba yan mowa za a samu matsala saboda haka wasu malamu suka ce wannan ma fahimtar ba ita ce daidai ba sannan akwai wanda suke da fahimtar cewa da aka ce wa fi sabilillah suke ganin duk wani abin da yake in an yi shi neman kusanci ne zuwa ga Allah in aka ɗauki kuɗin zakka aka bayar aka tafi da shi akan wani abin wa fi sabilillah ma'ana kuma su fahimta za a iya gina masallaci da kuɗin zakka a kuma su fahimta za a iya gina makarantar islamiyya da za a hadda alkur'ani a fahimci a disan manzo saboda kuɗin zakka akwai wanda suke ganin za a iya samar da wani islamic center da kudin zakka akwai wanda suke ganin to waɗannan abubuwa duk wanda aka san cewa abin da za a iya samun kusanci zuwa ga Allah suke ganin wa fi sabilillah ne za a iya ɗaukar kuɗin zakka a sa ba ma su malamu suka ce wannan fahimtar ma ba daidai ba ce saboda za a ɗauki wannan fahimtar to wancan lissafin ma da aka yi fakiri miskini mai bashi mai aiki akan zakka ya ce duk ba sai an yi su duk su shiga cikin wa fi sabilillah an fahimta ko wanda ba haka kuma Allah yake nufi ba su da aka suka ce wannan fahimtar ma ba daidai ba ce wa fi sabilillah mayaka ake nufi ko makamantansu da suke kusan kamar su wanda za su yakin imma da jiki da kuma dukiya ko kuma da za su yakin da ilimi da fahimta addinin a isar da shi zuwa ga inda ya kamata a isa wannan shine abin da ya shafi bayanan malami akan cewar wa fi sabilillah sai kuma wabni sabil ana ba da zakka ga matafi in an ce wa ibn sabil abinda ake nufi da ibn sabil a fassarance dan tafarki dan hanya hanya ai ba ta haihuwa ko malamai suka ce an faɗi haka ne saboda matafi ana nike ke da hanya ai sai da hanya zai yi tafiya to sai aka ce to tunda ya zama baya rabo da hanya kullum ana nike eh suke tare da shi da ita to ya zama ɗanta an gane ko sai ce ɗan tafarki matafi haka muke yi ko a wasu abubuwan ma ba wannan ce ɗan kasuwa ne saboda na da kasuwanci ko a ce ɗan mai kuma ɗan tasiri ne <laughs> ko eh, ɗan kaza ne ɗan kaza ne to saboda wannan abin ya zama shi shi ma ya zama shi sun wanda yake matafi shi ma ana daukan zakka a bashi abin da ake nufi da matafi a nan ba kawai ka zo mutum da ya ce shi matafi na ce to dama ku kuɗin zakka ungo a'a matafiyin da guzuri yankewa matafiyin da ba shi da abin da zai ci gaba da tafiyarsa da aiwatar da abin da ya sa a gaba na tafiyar shi ake ɗaukan kuɗin zaka a bashi amma da dama matafi ne kuma a wadace yake da zamar zai tafiya sa lafiya ba wata matsala a bashi a dauki kuɗin zaka a bashi wanda ya samu kansa guzuri ya yanke yana da bukatar ɗauki to shi ake ɗaukan wani abu daga cikin zaka a bashi yana daga cikin waɗanda Allah ya ce a baiwa malamai suka ce ko da a garinsu mawadaci ne ana lissafin su cikin masu kudi amma saboda ya yi nesa da inda kudin nasa suke kuma guzuri ya yanke to za a ba shi zakka wannan kaga a irin da ke yanzu sai ka tafi da atm din ka inda kake ka cira ko yawwa <laughs> to malamai suka ce idan wannan idan da wanda zai bashi bashi kamar imam malik ina da fahimta inda wanda zai bashi bashi to ka bashi kudin zakka a bashi bashi in ya je ya turo da kudin a biya wanda ya ba bashi kudin zakka a ba wasu karu da shi wasu kuma suke gana ko da da wanda zai bashi bashi a bashi ci gaba da wato anin karasa harkar ta tafiyar da yake ciki ba sai an ce a bashi bashi ba za a iya bashi zakkar kuma malamai sun haɗu ba su yi saɓani ba a kan cewa matafi da za a ɗauki kuɗin zakka a baiwa sakamakon guzuri ya yanke masa shine matafiyin da ya zamanto cewar ba tafiya ike ta saban Allah Ka ce bai halatta a ɗauki kuɗin zakka a baiwa matafiyin da aka san cewar saban Allah ya tafi in an yi haka an taimaka masa akan saba wa Allah gashi kuma Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan ku taimaka wa junanku akan abin da yake aikin kirki ne da tsoron Allah amma kada ku taimaki junanku akan abin da yake sabo ne da wuce iyaka to da in aka san fitarsa da ita tafiya aikin sabo ya tafi dan guzuri ya yanke masa ba za a ɗauki kuɗin zakka a bashi sai ya ji ije ɗanɗani ƙobar saban da ya taho sannan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa wala takunu auna shaytani ala akhikum kada ku zama mataimakin shaydan akan dan uwan wanda ya tafi aikin sabo dama shaydan ne ya ja shi e, ingiza shi zuwa ga saba Allah to kuma sai aka bashi abin da zai ji daɗin yi to anan shi ma an taimaka wa shaydan ba a kuma ceto rayuwarsa daga abin da shi ya sa kansa ba to amma in tafiya halartacciyar tafiya ce shar'antacciya ta wani abu da zai shafi wato ani wanda yake bai saba da shari'a ba to za a ɗauki kuɗin zakka a ba matafin da sa iya kama irin yanzu ne za ka ji wani na tambaya ana ta malam tim ɗin yan bal ɗinmu da suka tafiya in suka samu kansa a cikin matsala a ba su kuɗin zakka an gane ko to bal neman yardar Allah ce abinda ake haɗuwa maza da mata a gurin a yanayin shiga ta tsiraici wani ma kuma wannan balɗin da ita za su yi caca ce wanda ya ci an ci kudinsa kaza kowaye duk harkokin wanda suke na shaɗanci ya ci ko tim ɗin mawaƙa ce sun za su tafi wani wato yanin dj da wata tashi a wani guri kaza guzarin su yayin wannan ba za da kudin zakawa ba su ko tim ɗin yan wasan kwaikwayo wanda ma wasa za su tafi kuma abu ne wanda yake dama cakuɗe wannan ba muharramarsa ba ce shi ma ba muharramanta ba amma za ta fito a matarsa zai fito a mijinta ko ka suna abubuwa ba to wannan duk ba zuwa cewa guzuri an ke musa a ɗauki kudin zakka ba su sai sai ku ƙara sa ƙafa <laughs> eh. sannan bayan haka malam abdulrahman sa'idi allah ya ji kansa da rahama bayan faɗo waɗannan nau'o'in waɗanda musulunci ko allah subhanahu ta'ala ya ce su za a ba zakka ta tilas dole sannan ta zama ta tayu sai ke cewa idan aka tsaya aka kalli waɗannan samfuri mutum takwas da allah ya ce su ake ba zakka in ka tattara su za su koma zuwa kashi biyu kashi na farko ce za ga wanda ake bai wa zakka don buƙatar kansa da amfaninsa kamar talakan musulmi da aka faɗa in ka ba shi shi zai je ci abinsa ya ci da wanda yake so su ci ko haka wanda bai karasa shi samu ba a dan dara shi samu kai wanda shi da abin da za a cin amma ba zai isa ba shi ma aka ba shi ma ta su ci za ta ci kayansa da wanda ya so ya ci in kuma shi kadai ma zai sa gaba ya cinye shi dai aka ba to za ka da irin wannan samfur haka shi ma matafiyan ka dauka ka bashi bukatarsa ce shi zai mora an fahimta so da aka zaga in ka kasa zaga wasu ayarin sun tafi a wannan zubin wasu kuma yake cewa za ka tattace su kuma sun tafi ana ɗaukan zakka a basu don wato buƙatar da ake da ita ta amfanuwar musulunci da musulmi a tare da su kamar da za a ba ya tafi yaƙi yaƙi a ɗaukaka addinin allah shi ake da buƙata izo ibada ɗauki sai aka ba shi wata gudunmawa ko to wannan yana daga cikin abin da ya zama cewar wato amfanuwar da za a yi da shi don musulunci a haka wanda aka ɗauka aka bashi don wato ainihin a tabbatar da shi a cikin addini addinin ake so haɓaka ya ci gaba ya ƙaru ko shi ake da bukata ba wani abu ne wajen bukata kansa kawai aka damu da ita a'a to mala yake cewa dai da aka kalla za ga cewar suna koma wannan kashi biyu akwai wanda ana ba su don kawar da bukata su ta kan kansu keɓantacciyar bukasa akwai kuma wanda ake ba su don bukata ga mammiya da musulunci da musulmi za su karbe sai abin da wannan aya take koda wannan aya tana tabbatar mana tilascin bayar da zakka inna sadaqatu lil tabbas hakika kadai zakka na tilasta a dauke ta a bani ta tilas dole ga sai Allah ya lissafo su sannan bayan haka wannan aya ta ne mana bayani akan waɗanda ake ba zakkar tilas dole su ne mutum takwas da maka ambatu sannan wannan aya tana sanar da mu tilascin miƙa wuya da sallamawa akan abin da Allah ya raba ba tare da an ɗauki wani salon dabara yadda za a yi a fita daga wannan tsarin da Allah ya ce Tun da har Allah ya ce abawa ne abawa ne abawa ne abawa ne to a tsaya a haka a wadatu da haka kada a tana a buɗa a sako wasu kuma a saka a ciki wanda Allah bai sa su kada kuma da wasu a ciki a san me za a faɗa a ce ai yanzu yanayi ya sauya kaza kaza a ce a zare su daga ciki an fahimci bayan to dole ne a mika wuya a sallama a karɓa abin da Allah ya sannan aya tana tabbatar mana sifar Allah subhanahu wata'ala ta ilimi da hikima to duk abin da Allah subhanahu wata'ala yi da ilimi yake sannan kuma duk abin da Allah yi da hikima yake wannan kasan da yi da tsarin da ya faɗa ba wani wanda zai zo da kamas wannan abin da ya faɗa ba wani mai ilimin da zai yi wanda ya fi shi Allah subhanahu wata'ala alimun hakim masani ne kuma mai hikima to shi ne abin da ya shafi bayanin ita wannan aya kuma kamar da na ambata ita kadai muka ɗauka don abincin da ta sa gaba a kuma san mai ke abu abin da muka daidai Allah ba mu ladan sa kuskure kuma Allah ya yi na a eh. zama shari'a to ike maganar cewar da aka yi wa talaka da bukara wal masaki in mutum ya san shi talaka mabukaci ne kuma ga hukumar zakka kuma ana kai kudin zakkar zai iya zuwa ya ce shugaban masu raba zakka na jihar kano ga wani daga cikin waɗanda allah ya ce a ba zakka ya kawo zai iya haka ko sai ya jira sai hukumar zakka ta fahimci na ciki sannan ta ka ta bashi allah dama ya faɗa haqqun بأموالهم حق wal mahrum su bayan Allah na gari wanda yake da su yadda da su kuma zai datar da su da jin kansa da yarda su da rahamarsa su ne wanda a cikin dukiyarsu a wani haƙƙi sananne don mai zuwa ya roƙa da kuma wanda ya haramta wa kansa roƙa sai dai in kai ka fahimci bai da shi ka gane cewar wannan mabukaci ne ka ɗauka ka bashi in dan sai ya ce ka bashi to sai dai karɓi kayan wanda galibi haka saba na Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yas'aluna nasa ilhafa Allah ce ba sa tambayar mutane su nace suna neman abu ba su da wani kai da kanka za ka fahimci cewa ne yadda ya zuru zuru din nan akwai bukata a cire Wani yadda sirrin nan ta su ce fata fata akwai bukata a cire amma da dan shi ce ba ne ba zai faɗa so da ka ana barwa ga mai faɗar a bashi ana ko barwa ga wanda bai faɗa a bashi illa wanda ya zo ce a bashi su wanda suke a wanda aka danka alhakin baro alhakin su ne su tsaya su nazarce shi su fahimce shi bai zama lalle ce dan ya zo a ce a bashi dole a ɗauka a bashi tunda da Allah ya ce a bayarwa wannan mabukatan ko masu irin safarsa ai ba shi kaɗai ba ne in sun ba wani ba su ba shi ba ta yi da haka a masu roƙon shi ma za a kalla in dan a maganta masu wannan ɗabi'a ta roƙon tunda ita ma ba abin so ba ce na ce to masha Allah kana cikin labar to gashi eh, wannan kasan ma za mu baka mai kauri saboda muna fatan Allah suwa da shekara biyu zuwa uku masu zuwa ka baka kama na taka a ba wani kuma an fahimta amma da aka san duk shekara da zai ce gani wanda aka ba ɗin shekara ta wuce to wannan sai a kyale shi ci gaba da saboda akwai masu irin su sun mai da shi inda za su samu wannan to magana wani aiki ma sun daina wahala ma ta ƙare to ba su kuma musulunci ka zama cima zaune sai da ɗauko ba ka ko eh, sai kuma wato shugaban kasa ya shigo cikin wani Allah ya sa mu dace bana wani wanda ne da wani yake sai dai ka samu karɓar kuɗi a banki da yawa don ka zo za ka cire kuɗi babu sabis to sai ba ka adana kuɗi da su amma duk adadin kuɗi ka za misali kuɗi da zai cire naira ɗari a hamsin a ciki eh. yawa wannan halatta ya ce mutum ne zai zo banki shi na da halin da zai zama da kudinsa a hannunsa ko kuma daga bankin ma zai cira amma yana nan a bakin banki da an zo aka ce ba network ta an yana da network <laughs> nawa kake so ce dubu dari ne su a dubu ɗan nan raba ka dubu dari? da ne kuma za ka ba da kasa ce a to da za neman ban bukata ta ba mai ba ni saboda yi ba ka dubu ɗari kai kuma ka kawo wato abin da ya shafi ko ka ba shi cek na wannan ko kuma kaza ko kuma ka ba shi dubu ɗarin amma kai da zai baka dubu ɗarin za ka ba shi kaza a ciki sai ka ba shi da ka ya ƙaru da kai da wannan abin da ya samu bayan ka dubu ɗarin da ya ba kai bukata to da wani aiki ya maka da kai za ka kayan ka amma ba zai ba shi ya yi maka kai ki ƙarar da kai a kuɗin ka shi kai kuma ƙarar da shi a abin da ya maka wannan ba matsala ba ba da wuri shi ba da kusa ba ya you.

Eh. haka yake cewa za a iya daukan kudin zakka a ba 'yan gudun hijira za su shiga cikin zakka ko da baka sa su cikin wato wafi sabilillah ba za ka isa su bil fuqara saboda ai hijirar ta sa sun zama ba komai a tare da su abinda suke da shi din sun bashi a inda suke da shi ya salwanta ko to da ka ba ko ba bukaci wato a ina za ka sa kaɗa su bada ma da su saboda shi ɗan gudun hijira za ka tar da shi abin duk da yake da shi ba ya salwanta ba sutura ba abinci ba kuɗin wasu abubuwa to da ka shi ne malil bukara zahiri hannu rabbana an fahimta ko to da ko baka kira shi cewa ɗan gudun hijira suna daga cikin ba kawai mabukata wanda suka amsa sunan alfukara ko masakin na gasunan su ne dandazo a ciki

eto eh a wannan wani abu ne na hasashe tsare mai yiwuwa ko a ba taba ke da shi lallai ya ci za su musulunta ba zato ake an fahimta ko amma dama duk yadda aka kai ga abu in misali a ce ga musulmi na harkar bol ga arne na harkar bol za a kara tsakanin musulmi da arne da a cikin din ma haka aikinsu da arna da musulmi za ka so musulunci ya ci an fahimta ko za ka rufe ido da cewa dama musulunci bai ce sai an ji an yi ban ba ba ita ce abin da aka halicce mu dan ita ba ga kuma ballace ballacen da suke ciki wanda musulunci bai da su ba amma in har hakan ta kama za a yi to ai da wani arna ko da wata barnar gwara wata an fahimta ko dama shi na abin da shi sa sanda za a yaƙi tsakanin faris eh, da rom da allah ya ke faɗa gulibatin rom bi adnal ard ko a nan kaga manzo sallallahu alaihi wasallam ya so a ce waɗanda suke kiristoci su nasara akan waɗanda suke fega A da ba musulmai bane duka arna ne amma arnan da yake da alaka da ya san Allah ya san wani littafi da Allah ya saukar ba daidai yake da wanda yake fegan ba an fahimta ku to haka ko da abin ita su za a ce misali gashi za a kara da arna da musulmi to in da musulmi yake za ka so a ce musulmin ya nasara ya ce eh ya da abu eh ya jawo hankalin wasu cewar to akwai wani abu da yake na addinin su shi eh, haka yake faruwa so da haka amma da kai a musulmi aka zo ana maganar irin wani abu to ba shi ne abin da ya kamata musulmi su mai da hankali a su daga abubuwan da suke gaban su na addini da al'umma an tafi an bari an mai da hankali akan kan wanda shi kuma a kokarin yin wannan din yanzu wanda aka yi a wannan watan akwai ranar da masallacai sun yi kamfan jama'a saboda a rana akwai ban a daidai lokacin sallar asha kaga wani ba ka ce wani abu ne wanda yake dama da masallaci ce an fahimta ko illolin suna da tululu eh Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk